sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu haka gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani binciken masana kimiyya da zai lakuma miliyoyin nerori domin kawar da wasu sinadarai na kanwa da gishiri da ke barazana ga gonakin da ake noman rani a jihar Kano. wannan binciken kimiyya ya biyo bayan korafe-korafen da manoma suka yi kan illar da sinadaran ke yi wa amfanin gonakinsu waɗanda suka ce ya ta sama zama barazana ga yunkurin samar da wadataccen abinci a cikin najeriya dangane da wannan al'amari mun ji ta bakin masana kimiyyar da aka ɗora wa alhakin gudanar da wannan aiki kuma da farko ga halle garba ilala masani na musamman da ke gudanar da wannan aiki da aka yi wa lakabi da suna trimming project a tattaunawarsu da abubakar abdulkadir dan gambo me makasudin fara wannan ainihin bincike kan wannan batun gishiri da kanwa a wannan yanki to alhamdulillah a kamar yadda kuka sani wannan filin noma na kano river irrigation scheme an kirkire shi tun kimanin shekara arba'in da suka wuce tun da aka fara wani aiki yau da gobe ta sa hanyoyin ruwa sun taɓarɓare A harkar kasuwanci na amfanin gona ta taɓarɓare su kansu gonakai sun lalace ta yadda amfanin da manoma suke samu a farkon aiki a yanzu gaskiya wasu ko rabin rabin su ba su samu to sai muka ga cewa akwai bukatar lalle a yi wani abu domin a ga an magance wasu da cikin wannan matsaloli to wannan matsala ta harkar gishiri da kanwa da ke damun gonakai hasko ta sama lalacewa a babbar matsala ce bincike ya nuna cewa akalla kashi talatin zuwa arba'in ana rasa amfani ta hanyar wannan lalacewa da gonakai suka yi to wannan ya nuna cewa manomi idan ya yi wahala ta yi wata hudu wata biyar wata shida daga ƙarshe a ce ya yi wannan mugunar asara ta kalubale guda ɗaya kawai bayan wannan na hanyar asarar ta hanyar kanwa da gishirin nan akwai hanyar asara ta kasuwanci ta tafiyar da samun amfanin gona ta jinkiri wannan samun kayan noma da sauran abubuwa to kalubalen na noman rani gaskiya suna da yawa amma kasudin wannan taro na muke shine kawai muna so mu ƙalubalanci wannan matsala ta taɓarɓarewar gonakan noma ta fi saboda amfanin yau da kullum da ake to aikace ne za ku na waɗannan eh, manoma ko ku a kamar taro da irin wannan samina yawwa kamar yadda kuka sani a da yadda aka san professors da sauran malamai masu bincike zama suke a su ko su zo gonakai su yi binciken su wani ma bai san me ake ba to mu a trimi project tun kafin mu fara aiki a Trinity project sai da gwamnatin tarayya ta taimake mu an kashe kuɗi masu makudan yawa wajen ayyuka na irin waɗanda kuke so ku yi yanzu me kuke so ku yi wanda isha bambana da baya sai muka ce akwai abubuwan da zamu yi wanda isha baya a da masu bincike zuwa suke kawai su binciken su su koma su ajiye shi a cikin mukullan su na ajiye bincike wannan karin sai muka ce a'a idan za a yi bincike lalle na a yi da wanda suke da ruwa da tsaki waɗanda abun ya shafa domin mai kai shi ya san makafar zanko manoman nan su suka san ina ne yake lalacewa wasu asara suke samu wani tasgaro suke samu tafsa fuska suke samu da yawan gonakan da suka zama abin ya shafe su da sauran abubuwa sai muka ce to wannan tafiyar idan za a yi ta lalle ne tun da farko a zo a yi wa manoma bayani dalla dalla me ake so a yi wace muhimmiyar rawa ake tsammani za su samu sannan in an gama wannan aiki wani fa'ida ake tsammani su kansu manoma za su samu saboda haka komai da komai ta wannan binciken ana so a yi tare da su domin amfanin idan an tashi a gare su zai koma idan akwai wata fa'ida ta ke zuwa ƙarshe su za su aiwatar da wannan hanyoyi sabbin hanyoyi da dabaru na noma da akwai da su domin a samu a da jaki daga dima ta bakin halle garba ilala jagoran wannan bincike kenan farfesa abdu manga na jami'ar bayero da ke kano na daga cikin waɗanda aka ɗora wa alhakin gudanar da wannan aiki kuma ya gabatar da kasida kan wannan matsala wanda bankin duniya da ma'aikatar ruwa ta najeriya ke ba da gudunmawa a kai Profesa Abdu Manga za mu so kai mana karin haske game da wannan takarda da ka gabatar a wannan taron. To, kamar yadda ka gani na gabatar da wannan kasida ne dangane da wani aiki da muka samu daga wato bankin duniya da ma'aikatar ruwa ta ƙasa kuma an zaɓe mu ne ma'aikatu uku da mu jami'ar bayero da kenan kano da ikirisat wata kungiyar bincike ce ta kasa da kasa mai bincike a kasashe masu zafi da kuma nasda muna tare da su suma a cikin bayero su kuma suna bincike ne akan sararin samaniya na najeriya to muna bincike ne akan samar da ko kuma bunƙasa amfanin gona a cikin project ɗin da ake cewa kano river irrigation project a bunƙasa samar da amfanin gona da kuma wato gyaran ƙasar noma da take taɓarɓarewa saboda kanwa da gishiri da ake samu a cikin wannan ƙasa ta zuwa da dabaru na noma iri-iri wanda zai taimaka wa manoma. To shin Profesa ta yaya ƙasa take tara irin waɗannan sinadarai na kanwa da kuma gishiri? To, ƙasa tana tara sinadari na gishiri ko kanwa ta hanyoyi da yawa. abu na farko in ya zama na cewar ainihin shi dutsen da aka yi kanwar amin da aka yi kasar kansa da shi ta zo ne daga dutse wanda yake da gishiri za ta iya kasancewa mai gishiri idan ya kasance kuma misali babu hanyoyi wanda ruwa zai dinga tsiyayewa ta can ya tafi karkashin kasa ya zama da cewar in an yi ruwa ko an zuba ruwa misali zai tsaya a sama saman kasa misali yana haifar da taruwar gishiri a inda jijiyar amfani ya kamata ta kasance sannan kuma yawan sa taki ta yadda duk manomi ya ga dama babu awo ba komai ita labta takin sa gargajiya ko na zamani na zamani musamman to shi ma nan wannan yana kawo wato wato ƙasa ta zama mai kama ko mai gishiri sannan shi kansa ruwan noman ranin kafin kai noman rani ana son ka auna ruwan shi kansa ka tarar da yawan gishirin da yake kunshe da shi akwai kuma adadin gishirin da in ya wuce ba za ka yi amfani da wannan ruwan ba wajen noman rani saboda haka yin amfani da ruwa mai gishiri shi kansa yana sa ƙasa ta zama mai gishiri to professor ta yaya za a iya cewa an gano wannan kasa ta kama da wannan sinadarai waɗannan alamun ma'ana ake gani a san cewa kasa na ɗauke da waɗannan sinadarai to gaskiya babu hanya wacce tafi kamata illa gwaje-gwaje a ɗakin kimiyya amma kuma kamar yadda muka yi bayanai da manoma wani lokacin za ka ga idan ka shiga gonaki a yanzu misali za ka ga guri ya yi kamar tsandauri tsandauri kuma ya shata kamar inda gura da ake fitsari inda yake shata wannan ka ga ya yi jajajaja ya kanza kanzu to irin wannan yana nuna alamar cewar watakila akwai gishiri ko kama a wannan ƙasa. to shin waɗanne illoli shi ta wannan sinadari na kanwa da kuma gishiri ke yi wa amfanin gona yawwa shi wannan sinadari na kanwa ko gishiri yana da matsala babba babbar matsalar ta farko shine ta hana amfani samun ruwa wanda zai wadace shi ga amfani yana gani ga a kusa da amfani amma ba zai amfani da shi ba saboda gishirin da ke cikin kasar ne ba zai bar ruwan ya fita daga cikin a kasar ya je cikin jikin amfanin ba to wannan matsala ta ɗaya kenan sannan akwai matsala ta biyu yana samar da wasu sinadarai su kai yawan da za su zame shi kansa amfanin guba ne abin da ake cewa iron toxicity ma'ana sinadari ya yawan da zai je kuma e cutar da amfanin eh. sannan akwai akwai abin da ake cewa kuma shi kuma iron imbalance ya zama na cewa idan misali a ce a ce a ce sinadarin da ake cewa sodium wanda ake samu a gishiri ko kuma calcium ko makamantan irin wannan suka yawa da sauransu sai ka ga wani sinadarin da wani da amfani yake bukata in wani yawan wani ya wuce kima ba zai bashi ya samu wancan ba so wannan su ne muhimman illoli guda uku wanda kanwa da gishiri suke haifarwa banda kuma cutarwa a cikin jikin amfanin wanda wannan ilimi ne mai zurfi ba su yi bayanin sa nan ba da damuna ne ake samun wannan matsala ko kuma sai da rani a noman rani a'a ai in dai kasa ta zama kasa mai kanwa to wannan matsalar matsalar da ta rana ko da rani ko da damuna a gaskiyar lamari a idan aka zo aka samu tun farko ruwan da za a yi noman rani da shi yana da gishiri to da mugun rawa gwamnatin ta shekara ma a soma so amma kamar a wannan project na tabbatar masana duk sai da suka wannan gwaje-gwaje suka tabbatar da ingancin ruwan sannan aka zo aka fara wannan noman rani to amma yau da gobe tafiya ta tafiya yanzu misali wannan matsaloli already sun riga sun faru saboda haka yanzu shine ake kokari a zo da hanyoyi wanda ya kamata a ga cewa an magance su to yanzu mafitar daga bangaren kuta masana eh, bangaren kimiyya za ta fito ko a haddasu manoman yawwa to za a haɗaka ne tsakanin masana aikin gona da su kansu manoma za mu zo da namu dabarun za su zo da nasu dabarun za mu auna wanne ne ifi in na ya fasa ɗauka in na mu ɗauka. ta bakin farfesa abdu manga na jami'ar bayero da ke kano kenan to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu ɗora a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu abubakar abdulkadir ɗan gambo Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.